بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاشد قوتن ذو القادة هجرا من زون الله صلى الله تعالى عليه وسلم دبوتنا دقلي هدو دا أربعين دا أكو wanda دي دي da sha shida ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. har yanzu dai bamu mu gushe ba muna cikin wannan littafi talatin wasu tuna kasa min nihayatul zalimin wato gashi nan kuma yau zamu dauki ba ta goma sha shida su ma ashabul janna ne wa aqibatu mani'iz zaka wannan za a da labari akan kissan masu gona da kuma aqibar mutumin da ya hana zaka daga cikin dukiyar shi kuma wannan aqibar tana nan tun jiya tana nan har yau har gobe cewa aljaza'u min jinsil amal ana ba da abin nan ne sannan kuma al'ibratu bi alfazi la bi khususil asbabi aka ba da a akan wasu mutane ba ta tsaya akan waɗannan ɗin ba ne kadai bane za ta iya shafan wasu da a kissan nan an ibn mas'ud radiyallahu anhu an samu hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda fala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce iyyakum wal ma'asi ya ce ina maku kashedi jama'a da ku kiyayi saba ma Allah ku kiyayi sabo sabo musiba ce inna al'abda la yadhnibu dhanba wato bawa zai iya ya aikata zunubi ya dinga zunubi ya dinga zunubi wa yuharram bihi rizqan qad kana hayyi alahu sai ya zama yanzu ta dalilin zunubin nan wa yuharram bihi rizqan sai ko fa yuhramu bihi sai a haramta mai wani arziki yanzu ya rasa wannan arzikin kad kana kad alahu wanda da an shirya nashi ne amma ta dalilin wannan zunubin yanzu sai a haramta mai wannan abu yanzu ba zai samu ba ashe zunubi kamar yadda aka ce ne fa innal ma'asi tuzilun ni'am wato sabo suna tafiyar da ni'ima to bawa zai iya ta dalilin zunubi a hana shi wani abu wanda da arziki ne an shirya nashi ne yanzu ta dalilin wannan sai a haramta mai sun matala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah ya kawo wannan aya ita ce mahallis aka istishari da ita ya ce fatsafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kasfarin saboda haka aka samu wata tawaga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya turo su don su zo su yi azaba suka zo daga wurin ubangiji ta zagaye gonan nan aka aiko wani sako daga Allah ta tabaraka wa ta'ala sakon nan yan sakon nan suka zagaye wannan gona masu gonan suna bacci fa asbahat kaswarin gona ta wayi gari kamar karmami ta kone baki kirin wanda ya je daji ko wanda ya je gona ya ga ta kone ta zama karmami musamman gonan gero zai yadda karmamin ke zama ya gane wannan domin shi iska ma kwashe shi yake gaba daya a zo ya zama ba ma wurin haka suka waye gari aka wannan shine musibar su kuma daga cikin musiban akwai ta rashin cewa wannan insha Allah ko mun yi maganganu akan wannan muka kawo misalai muka ce ba ma mutum sai yayi wani laifi ba to laifin ma aini mutum ya tashi yin wani al'amari bai ce insha Allah ba a ciki zai iya yiwuwa ya fuskanci abubuwan da baya so da yawa tunda a yanzu jiya da muka yi magana abin da ke tsara ni'imar aka ce duk mutumin da ya ga wani abu nashi ya burge shi na dukiya ko na wani abu ya ce masha Allah la quwwata illa billah aka ce ba zai taba ganin abin da bai so ba cikin wannan abu kaga ai masha Allah din yace to wancan abun nan ne dan haka an gwada an sani abu ne aikace rashin cewa insha Allah illa ne abu mai wuya mutum zai tunkare shi amma in yace insha Allah sai Allah ya sauka da abun ku duba annabi Isma'il yanka shi fa za a yi amma da ya faɗi maganar sa tajudu ne insha Allahu sabiri za zaka same ni masu mai hakuri in Allah ya so mai hakuri aka ce saboda sadda aka kwantar da shi ma aslama wa tallahu lil jabin na dai nahu ya ayya ibrahim kad saddaqta ru'ya aka gashi nan an canza ƙarshe fa dai nahu bi zibhin azim da ka ban shi dan da abun yanka ƙato kuma wannan abun yankan ku duba shi kuma inda ya taho can ma saboda Allah wanda ya saboda Allah shi ya sa aka ɗauki ragon shi aka ajiye muka yi labarin shi anan shine habi ko ya ajiye shi dalilin wannan ragon da ya kawo mai kyau Allah ya karba aka ajiye shi aka fanso annabi Ismail da wannan ragon wanda annabi Ismail ta dalilin tsatson shi ne aka haifo afdalul bashariyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ajiyar da ta kai wannan amfani ta saboda an yi saboda Allah saboda ka rashin cewa insha Allah illa ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine afdalul bashariyya amma aka zo kuma an sani a lokacin nan annabi yana da matsananciyar bukatar goyon baya ko tunda a lokacin da ake fada da shi sosai yahudu suna so su kure shi amma an ce ku zo ku mai tambayoyi guda uku suka zo suka mai tambayoyi ya ce gobe ku dawo ku amshi amsa bai ce insha Allah ku ba aka rike sako sai da aka yi sati biyu ba sako hankalin shi ya tashi ya yahudu ga su yahudu za su zo ga wahayi bai sauka ba ya ce ku je gobe ku dawo bai ce insha Allah ba aka ce sai aka rike sakon nan aka ki bada da sakon aka ki kawo hujjar da zai gaya masu sai da aka yi kwana goma sha biyar sannan daga baya ga jibril ya zo mai da sako aka ba shi labari gashi gaya masu gaya masu gaya masu amma daga yau wala lallali li in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah karka kara daga yau laifinka baka ce insha Allah ba ka rike wannan abu ka gani bai sai insha Allah ba da mutanen annabi Musa ku kalli wahalar da suka sha saboda saniya da aka ce su yanka ba su ce insha Allah ba su ma suka yi ta fama amma da suka ce wa inna insha Allah la mutadun shikenan sai abu ya kare suka samu mafita ga ya juju da ma juju aka ce suna burmawa su burka su yi duka su fasa su fasa su fasa sai sun ga bullowa ga kofa ta bullo za su kalli duniya amma kawai sai su ki cewa sai eh, ta ku bari kawai gobe mun zo kawai da mun zo da safe za mu karasa kawai mun gama aiki ayan gama aiki aiki ya kare gobe da mun zo da sassafe ma za mu karasa mu shiga aka ce ba su sai insha Allah ba shi kenan sai wuri ya koma malam ya toshe gaba daya aka ce duk ranar da suka ce gobe in mun dawo da safe in sha Allah za mu gama suke nan za su fasa su shigo duniya illan da ta saba su samu ba su insha Allah ba ga nabi Sulaiman ya ce zai zaga iyalin shi gaba ɗaya guda ɗari ya ce saboda a samu dakarun sojoji a samu abin nan ba ya zagaya sun duka bai ce insha Allah ba sai aka bashi mutum rabi ma da ma guda ɗaya ne ma ka ce an samu ɗaya to ɗayan ma rabi a samu complete mutum ba menene illa bai ce insha Allah ba da yawa ga sunan bani ya bayyana mana rashin cewa insha Allah matsala ne na to kaga kun mutu yana cewa insha Allah ya sallama ma Allah ko rantsuwa ka hada da ita inda ka ce insha Allah ka ce ba za ka yi kafara ba ka gama saka masu gona can kuma wasu masu gonan da aka ba mu labari na suratul baqara ai cikin baqaran ne shi wanda aka sai saniye shi wanda aka zo shi kuma mutuwa zai yi bawan Allah ne aka ce zai mutu zai bar matar shi da ɗan shi ba komi suka fara kuka in zin ka mutu ya za mu yi kaza kaza ya ce insha Allah wa za ku wulakanta ba ba za ku tozarta ba aka zo ko saniya shi ce yanzu aka yi ta zagayawa aka yi ta zagaya aka ce a saya saniya ba ta sai da hawa ce aka ce a sa baki annabi musa ya magana a sai saniyan nan aka ce to saniyan nan fatan da ba ta sai da hawa ce kudinta yadda za a sai da ta shine in an yanka ta an fede ta a cika fatar da zinariya shi wancan ba su samu kuɗi ba ba samu wadata ba daga nan a cika ma mutum safatar saniya da zinariya to su da aka ce insha Allah kun ga yadda suka samu abu za ku to zanta ba insha Allah ya gama matar da nan to gashi nan sau da aka koyi wannan abu mu sashi cikin abin nan dinmu riga cewa insha Allah wani lokaci fa mutane har sako mutum yake kan wannan wai yanzu mutum zai je kawo ya ce bari in je nan nan nan kawo in dawo yanzu ka ce mai insha Allah sai ce nan nan ne fa kawo donan nan ne kawo ha so nawa tashi in baka in Allah bai so ba zaka motsa wai sai mutum ya kalli kusancin wurin kamar shine abin da kai kace mai ya ce zai je nan kawo ya dawo yanzu yanzu sai kace insha Allah sai ce insha Allah nan nan nan nan nan da kawo a sai an ce insha Allah to ko kofar ɗakin ka ne kace ce insha Allah kafin zaka tashi ka je eh shekara shekara eh eh eh yawwa To. ya gaya ba gaskiya ne wannan ƙofar gidan kasan daga nan da zai faru so nawa wani ya fita daga ƙofar gidan ya faɗi ko kuma an ɗauke shi ma a wannan zamanin kawai abinda wanda ka amince ma ba fa abin nan ba fa sai nesa ba ba maganan nesa ba maganan kusa yanzu ga irin wannan abun kai dai kai azkar din da aka saka ko yau sai da muka karatu da mata annabi sallallahu alaihi aka ce an ce idan dai ka ce bismillah mala'ika zai ce ka ce bismillah to ka nemi abun nan in ka ce tawakkaltu ala Allah a ce to an kufita in ka ce wannan a ce maka wuqita dan haka in ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ka tattara komi shi shaidan din oga kwata-kwata shi zai gaya ma sauran shaidanu ya ce kai yau ku zo mu tafi ba mu da iko akan wanda Allah ya tsare ya shirya su in ko kaga kai wannan wani abu ya same ka to ibtila'i ne kuma dan a baka wani matsayi ne amma an baka ba zai yi ne to ni kima ta Allah tabaraka wataala to to laka mu rika kiyaye waɗannan abubuwan nan da yawa nan yau din sai da makaranta suna ta mamaki ba kallon abu za ka yi baka gaba wuya ya ce a yi za ka kalla shari'a ce ta ce sai aka ce duk wanda ya zo kwanciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa duk mutumin da ya zo kwanciya sai ya ce bismillah sannan ya karanta fatiha to za a kare shi daga duk wani sharrin aljani da dan adam da sharrin komi to kuma cikin azkar makaranta wannan fa'ida mi'atu fa'ida sai kuma cikin wabilu sayyid da ma aka makaranta shi cewa yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba ana ba magana ce ma irin ta gaba ɗaya ba sai da ya ware ƴaƴansa ne jikokin sannan Hassan da Husaini ne ya ce masu duk lokacin da kuka zo kwanciya ku ce bismillah ku karanta Fatiha za a kare ku daga sharrin Ɗan adam da sharrin aljani da sharrin duk wani mugun shugaba ko sarki ko ne abu to nan zaka ce wa min sharri sharri kulli shay haka ya gaya ma jikokinsa ‘ya'yansa mata aka ce ya koya masu daga bakin ɗiyarsa mace ta ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan koya masu cewa mutum ya ce subhanallahi wa bihamdihi wala quwwata illa billah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun alamu Annallaha ala kulli shay'in qadir wa Annallaha Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ma sha Allah bis subhanallahi wa bihamdihi la quwwata illa billah ma sha Allahu kana to nan ne za wala wannan sai na wadi na ba wannan a ciki ya za da zo a cire ta yanzu to ai subhanallahi wa bihamdihi la quwwata illa billah ma sha Allahu kana a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma shine abin da yace yace duk wanda ya fadi wannan za a tsare shi tun da safe har ya wayi gari sannan kuma in ya faɗi da yamma za a tsare shi da yamma nan har da safe wannan diyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam tace yana koya musu aka zo cikin zadul mi'at yace shi yace ma Fatima yace kuna da sakaki na koya muku cewa wannan Allah ya حي ya قيوم برحمتك rahmatika astaghis لي aslih كله ولا تكلني wa نفسي takilni ila nafsi arfata tace yace wannan idan kika ya ishe ki rayuwa kin zo ki nan. to me muke nema a gaya wani an gaya wani duka abu nan sau na kan mu yi kokari mu rika kiyaye waɗannan abubuwa musamman ma yanzu abu ne a fili ba sai mutum ma ta fama da shi a gaya mai amfani abun ba fa'idojin suna da yawa da kuma ko ba komi ko kayin inda ya kayin ko ma mai aka yi makaskai na daman kayin ba ka samu lada ba dai da kai wannan ladan ta fi duk duniya da abin da ke cikinta da kayin kaddara ma kayin sai wani abu ya faru wannan na cikin abin da ɗin kaddara an zo an yi ma ibtila'i an samu jaraba in kayin jaraba wannan ta zo akwai hikiman da ta sa aka bari har wannan abin ya same ka akwai abin da za a baka akwai darajar da za ka samu to kuma ba ka samu lada ba babba to la ka abin nan ne ya fito ko Na thumma tala shine wannan qala ibn al rahimahullahu ta'ala ibn al-qayyim ya ce min uqubati dhunub yana daga cikin uqubar dhunubi so yanzu akwai wani wanda yake bada labari an kama shi da aka kama shi ce yadda ya sha Allah kada ya san iya wuyan nan da aka sako shi har sai da ya je umra ya ce da ya je umran nan har ya baro umra bai roƙi Allah komi ba kawai godiya yake yi da ya kubuto daga masifan nan cai wallahi har ya baro umran nan shi dai ya daga hannu ya ƙara ci a bashi wani abu bai ce ba kawai godiya yake yi akan wahalar da ya sha yace amma abu ɗaya ya tuno da shi wanda shine sanadiyan kubutar shi ya tuno da hadisin na riyadu salihin na yan kogon nan da kowa ya tawassuli da aikin shi shi ma Allah ya taimake shi ya tuno da wani aikin da yayi ya tawassuli da wannan aikin yace ya Allah na kyautata ma mahaifana na yi kaza na yi masu kaza iya gwargwadon hali na yi kaza Allah ina tawassuli da wannan abin da na yi kamar yadda waɗancan suka yi tawassuli ya Allah ka kubutar da ni daga hannun mutanen nan dalilin kubuta shi kenan ya ce ran nan sai suka shawo giya suka yi tilis suka zo suka yi ta bacci wanda ke mai makullin hankok ɗin ya ga makullin a aljihun shi da abin nan ba ya tunanin ya lallaba ya ɗauki makullin nan ya ce kai kada mutanen nan tashin suka tashi kashe shi za ya ƙara daga hannu ya yi sujada ya kara roƙon Allah ya Allah ina tawassuli ya ce wallahi kawai yana yin hakan nan sai ya ji cin nan da kansu Allah ya kwance su na hannun shi sun kwance na ƙafafun shi sun kwance gaba ɗaya ya ce kasa tashi ya sai da ya zauna ya yi sujada shukuru tukunna a wurin ya yi sujada ya yi kuka ya gode ma Allah kafin ya ce tun da ya kwance nan nan zan gudu ne zan tsira tun da aka kwance shi kuma daga ne ya tashi ya ta gudu duk inda ya shiga ya shiga hanyoyi gurub gurub da yawa amma wannan dai abun yake tunawa ya ce Allah dai ka kubutar da ni cikin sun wani ya dauko shi sai da ya kawo shi bakin titi yace da aka kawo shi bakin titi kuma Allah da iko shi motar da za ta wuce wanda ke ciki ya san shi kaga tsarin Allah aka dauko shi yace da ya zo kofar gida ma faduwa yayi kawai sai da aka ɗauka aka shigar da shi sai da aka kusan kwana uku ana cire mai kaya kawai a jiki kayoyi kawai inda ya gudu ya soko shi wasu bai ji ba su kaji amma dai mahallin shahid yau da ni da kai in wani abu ya same mu za mu tuno mun yi mu yi tawassulin da shi kamar waɗancan domin su dai da kogon nan ya rufe su suka ga ba mafita ba yadda za a yi su fita daga kogon nan shawara suka yi suka ce to yanzu fa ba mu abin da zai fitar da mu daga dutsen nan da ya tare mu kuma mun taru ba mu iya ture shi abin da za mu yi kawai kowa kowa cikinmu to ya yi tawassuli da kawai ya yi tawassuli da abin da ya san ya taba aikatawa tsakanin shi da Allah ya tawassuli da wannan wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi har suka faɗi gaba da kuma dalilin wannan aka buɗe kogon suka fito ba zai tuno irin wannan jarabawa ta samu mutum mutum shi wanda tawassul da mutum zai tawassuli da hira ka ce kai ne mai shugaban majalisar can da ake hira قال ابن القيم رحمه الله تعالى من عقوبات الذنوب daga cikin sakamakon zunubi wanda in mutum yana sabo masifar zunubi tana haifar da annaha tuzilun ni'am suna sa ni'imomi su tafi idan mutum yana cikin ni'ima sannan yana zunubi sai ya gani iman nan ta tafi ba to ta lala aka yi masa shi ba zai faɗaka ba ne gaba ɗaya su ake saya mutu a jami'a mai ku duba faɗa zunan muka yi karatu cewa aka yi ni'ima kawai ni'imomin da aka yi mutum ba ma fa sai ya yi zunubi ba rashin godiya akan ni'imomi ina aka je lahira aka ce ma ni'iman to je kiki ɗebo hakkinki cikin kyawawan ayyukan da mutum ya aikata ɗebo hakkinki da kika cancanta ya maki idan ni'ima ta zo sai ta kwashe gaba ɗaya kyawawan ayyukan da mutum ya yi sai ta kwashe su gaba ɗaya ba saura duk sun tafi to ya za a yi daga nan malam gubaro ka tada barista ga shi nan kusa da kai yau zai tafi wani wuni <laughs> sai dai hauji ya dauka ne ka da ku tada shi na kuwa shi hmm? ka ce mi ya tashi ya bar kullum zai bacci to yau kuma gashi na Allah ya sa yi. eh wuce insha Allah ba ko yawa ko yawa kwaris yawa wale goro aga karatun ya fito yanzu kaje warin sa Allah goro ba karatu yace kullum kana ta ba za ka yi bacci ba amma ka ta insha Allah to yau gashi dan kai ta aga daga wallahi wala sari wala shi shine shugaban kittewa ba kullum wala kullum sai yayi sai dai ehen yawa ehen alhamdulillah haka ake so ehen eh dai ba to bari zaga karatu ya mutu a gaban ku yau eh la guru yayi ba yace kullun sai kace ba za ka yi bacci ba kullun kace ba za ka yi bacci ba amma ba ka ta insha Allah to yau gashi dan kai kuma yau ne ake ta insha Allah abadi kaga gobe da an ce bacci kace insha Allah ba zai yi ba mhm. kuma gaskiya ne karatun ya fito sau da haka wannan min uqubatil dhunubi annaha tuzilun ni'am shi yasa abdullahi bin mubarak yake cewa fa innal ma'asi tuzilun ni'am yace cewa ra'aytu Zunuba tumitul Kuluba, wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulub wa khairu li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa al-muluk abaru su'in wa ruhbanuha yace cewa ra'aytu dhunub na gano zunubai gaba daya tumitul qulub suna kashe zuciya ne ma wa qad yurithu dhulla idmanuha dagewa mutun ya dawwama cikin zunubi ma yana haifar da kaskanci sannan wa tarku dhunub barin zunubai ko hayatul qulub shine ke sa zakata su rayu saboda haka wa khairu li nafsika islanuha mafi alkhairi ga ranka in kana son ka zauna lafiya to saba ma abin da ran take so in ranka wani lokaci ta ce a yi kaza ka ce an yi ba za a yi ba in an ce a yi kaza ka ce za a yi ran ta ce a ka yi in daidai ne ka kyale ta kau ka ce sai an yi wani lokaci har ran ma sai shaidan ya sako ta jikin shi sai ce to ai yanzu in kai ma mutane sai su ce kana kana nuna kai ka iya ka ce eh dan ya zama riya ka ce mhm bari dai a yi din mu dai yin tunda ba kai ke ba da lada ba mu bari mu yi mu dai saboda Allah za mu yi ba ruwan mu da koma menene zai biyo ba in ba ka ba sai ka ji ka lafiya lau sai ka rika nasu da wannan ɗin kakkai nasu su shaidan ne shi ya so ya lallabo ta nan ya hana ka aikin ya ce in kai za a ce riya kake in kai za a ce son iyawa ne kyale su ai ba haka kai ba kai nufi ko ba shi ke an sa aikin ba saboda haka wannan abun nan ɗinsu ne saboda haka wato hillun niqam tana sa masibu su sassauka ta dalilin wannan kuma zalat anil abdi ni'ma illa bi sababi dhanbi kuji babu wata ni'ima da bawa zai ga yana da ita sannan a wayi gari ni'iman nan ta rabu da shi to ba abun da ya haifar da wannan illa li sababi zambin sai dai dalilin wani zunubi ku ji duk wata ni'ima wannan abu ai kaga darasi ne sosai da ya kamata ma mu kalla wala halat bihi niqmatun babu wata azaba ko masifa da ta sauko ma mutum ta fado illa bi zambin sai da zunubi sai da dalilin zunubi kama kala ali bin abi talib radiyallahu anhu kuma yadda ali bin abi talib yake cewa ma nazala bala'un illa bi dambin wala a bala'un illa bi tauba yace babu abun da ke saukowa kaga bala'i ya sauko ba wani bala'i da zaka ga ya sauka ya samu mutane illa bi dambin sai da zunubi akwai abin da muka yi kawai zaka gani wala rafa'a bi bala'in wala bi bala'in illa bi tauba ba kuma abin da zai ɗauke bala'i in ya zo sai da tuba wannan shine abin da aka ji an gaya mana an maimaita miraran wa tikraran halin da muke cikin nan mu tuba mu koma zuwa ga Allah mu rika yi istighfari mana roƙo Allah ya gafarta mana wannan abin an ki an faɗi an maimaita an maimaita an ki mun ba da abin nan mun faɗi malamanmu sun gaya mana mun ji mun maimaita annabi nuhu lokacin shi masifu sun sami mutanen nan kala daban-daban duk wanda aka zo a gaya mai sai ce istaghfiru rabbakum ku je ku nemi Allah ya gafarta muku aka ce hasanul basari yana ba da labari mutane su su ce masa fatawa ya ce ai ga abin da aka yi kenan kowane abu a ce istaghfiru rabbakum kowane abu a ce a istighfari ya ce haka annabi nuhu ya faru da abin ya faru ya ce faƙultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هكا دول مصيفة انتظر استغفار ينا ما قد المصيبو سو لك أبنني وقد قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير duk wani abu da ya same ku na wata musiba to abin nan hannuwanku ne suka girbo maku hannuwanku suka jawo maku wa an kafi Allah yana yin rangwame kan abubuwa ma da yawa ba ana kama mutane da ma mun kare yanzu fa idza ghayyara ay ghayyara alai dan haka idan dan adam ya canza shi ma sai a canza masa jaza'un wifaqan wannan sakamako ne jaza'an wifaqan sakamako ne wanda ya daidai kuma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka bai kasance mai zaluntan bayi ba fa inna ghayra ma'siya gayyara فإن غير فإن غير المعصية بطاعة idan ko mutum ya canza wato wannan sabo ya koma yana da'a ga Allah ghayyara Allahu alaihi al-uqubata bil afiya wa dhull bil izzi sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya canza masa ghayyara Allahu alaihi al-uqubata bil afiya sai Allah ya canza masa wannan azaban bil afiya wa dhull bil izzi sannan ya canza masa wannan kaskancin da aka samu kai kuma koma a ɗaukaka kuma mu ma dole haka za in dai muna son mu koma ɗaukaka mu koma inda muke da ko mu wuce wurin to lallai sai mun koma mun yi tuba tuba ta gaske kuma tauba soha wa hadhihi qissa haqiqa ai na haqiqiya ko a wannan ba nan ne ko wa hadhihi qissatun haqiqiyya wannan kissa ce wato ta gaskiya wadda ta faru ai zakaraha rabbul izzati subhanahu fi kitabihil karim wanda Allah Ta wa ta'ala wanda yake mabuwayi ya ambace ta a cikin littafin sa mai daraja fi suratul qalam a cikin wannan sura waqa'at ahdathuha ala ardi yaman wato wannan kissa wanda ya faru ya faru ne a ƙasar yaman wa bitahdidi ai fi qaryatin yuqalu laha au darwan sannan a wani gari da ake ce in an kiyaye wato a yaman ne a wani gari da ake ce ma darwan ai ala sittati amyalin min sana'a daga wannan garin darwan zuwa wato sana'a kamar mil shida ne wani bai fi mil shida ba daga nan zuwa sana'a da zuwa garin haka dai gari ne a yaman wani gari da ake ce ma shi wannan gari nan ne abin ya faru to haka aka abun nan ɗinsu gashi nan asha fi hadhihi alqarya wato wani ahadu salihin al-aghniya wani daga cikin mutanen kirki salihai ya rayu a wannan alƙarya wanda ake ce madurwan ai wa kana min ahli al-ma'rufi mutum ne wanda an san shi da alkhairi mutumin kirki ne qala ibn kathir wa ai yasiru ai fiha ai siratan Hassana, wato yana rayuwa a wannan gari rayuwa mai kyau yana da abun nan yana da rayuwa mai kyau game da wannan kissa ai fi jannatihi a gonarsa allati kana yamlikuha wanda ya yamtalikuha ko wanda gonar shi ce wanda ya mallaka fa kana yastaghillu minha wa yaruddu fiha ma tatadu yakan yi aikin gonan ya maida abin da ke bukata ciki na iri sannan saura kuma ya aikin alkhairi da su na abin nan dinta amin zar'iha daga shukan gonan wa yadda firu li iyalihi quta sanatihim sannan ya rage ma iyalinsa abincin shekara wanda za su ci wa yatasaddaqu bil fadili sauran da ya rage sai abun nan kai ka ce yana kasa abun gonan kashi uku kashi daya iri kashi daya abincin iyalinsa kashi daya kuma ya raba sadaka haka yake yi a irin shi ne ma ya zo cikin riyadu salihin da aka ba da labarin cewa wani mala'ika aka ce wani wani mutum yana tafiya sai ya ji sauti a sama hadari ya haɗu ana cewa a yi ruwa a gonan wane a yi ruwa a gonan wane banda sauran gonaki banda abin hadari ko ya karkata ya je can gonan ana ruwa shi kuma ya ga inda hadari ya karkata ya bi wurin ya bi ya ji kuma da sauti ya je ya tambayi mutumin nan sunan shi ya gaya mai sunan shi irin wannan sunan ya ji a sama ana ce a yi ruwa a gonan wane a yi ruwa a gonan wane ya ce masa menene dalili ya ce shi ko ga abin da ya ji cewa ya ji daga sama ana ambato ana cewa ai ruwa a gonan shi wanda sauran gonakai kai ko me kake yi yace to ya ganshi kuma an yi ruwan yana ta gyara amfanin gona ko ta ina kuma sauran gonaki ba ruwa ba yace to shi ba wani abu da yake yi sai dai shi ya sai yana da sai abun nan guda uku yace kaga amfanin gonan nan duka in aka samu kasashe nake kashi uku kashi daya na iri ne wanda zan ƙara shuka kashi daya abincin da iyali na za su kashi daya kuma sai sadaka in ba bayan Allah a gani bayan Allah suna da bukata a ciyar da su ko da na rana ɗaya ne wata rana ka yi ka ciyar da wasu yana da babban alkhairi ciyar da abinci ba ƙarami abu bane ka samu wata rana ka ciyar da wasu bayan Allah nan fa na taba ba ku labari nan kuma ma wasu sun sani nan gab da azumi da malam Muhammad nan ya zo ya ce akwai walima a gidan shi an yi aure sai ya an yi aure ya ce man yana so a kawo abincin walima ya ce yaushe nike ganin za a kawo na ce yaushe dama kai kace ai kai ne mai yi kai kasan yace tsakanin laraba dai da talata a zaɓi rana ɗaya aka zabi laraba gab da za a fara azumi kenan malam da aka yi loji aka kawo nan wurin wanda shahidahu man shahidahu da aka kawo kayan nan da abun sha da ruwa da abun sha da abinci nan kala-kala aka lafta a cikin wurin nan malam da aka dinga shiga ana loji wurin nan eh? abinci ne na naga kira ne na na gani kuloli ne ɗirka ɗirka malam abinci ne nan shinkafa ne nan tuwo ne can nama ne can nama kan shi kula shi daban haka ne ko ya ka gani yanzu wanda suka shaida sun manta to baka san ranar da za a abin ba yana daga cikin kuma aikin da Allah ya fi so har akwai ciyar da abinci ka ciyar wata rana ka samu wasu kawai ba su zato babu tsammani ka ciyar da su ko kwana ɗaya ne a rayuwarka ya zama ka taɓa yi yana da gayatu ahammiya wani in ya ɗaga hannun nan ya yi addu'a ƙarshen ta duk abin da ke damun ga kawarki nan muka yi magana cewa wata baiwa Allah kasuwa ta zo wani ya je asibiti za a yi mai operation na zuciya aka zo aka ce bawan Allah nan ya je ya yi sallama da mutane domin wannan abu akwai matsala ba dole kowa ke tashi akan wannan ba akwai wahala aka ce je ya sallama da ya je sallama sai ya tuna da abokin shi a kasuwa aminin shi sai ya je mai sallama ce kaga ga abin da larurar ta same ni yanzu daga asibiti ke daga kada yanzu mai sallama ba tunda an ce ba dole ne zai iya yiwa ba zan tashi ba ka zo mai sallama mai ban kwana oh Allah ya baka lafiya Allah ya ba yana zaune a wurin sai ga wata tsohuwa a bola tana ɗiba kashi tana sa a buhu bai mako abokin nan sallama ba sai ya tashi ya nufi wurin da ya same ta ya ce mama me zaki da kashin nan kai shiru mama me zaki da kashin nan dan Allah mama ki saurare ni me kike da kashin nan da kike diba kina sa abu ta dauka yaro ne yadda daga kai ta gaba yaro bane wannan ba wasa ya zo mai mata ba sai shiru ta son kuyar da kai ce wannan kashin da kaga ina diba ina da yara marayu an ban man su da suna da wadata sun saba da jin daɗi ta dinga ba su ni kuma suna ta ci suna ci har sun cinye kayan su kuma da yanzu ba su da komai ranan da ne abinci ba sa ba su ji kamshin nama ba sai su ta kuka sai su rufe ne su ta kuka wannan abin sai sai dame ni shi ne ni kuma ke zuwa nan kwata abin nan wajen da ake zubar da kasusuwan nan ina dan ɗiba in na ɗiba na je na dan sa masu a ciki ko ba su ci nama ba suka ji kamshin naman ne su ta murna sai ga suna ta jin daɗi shi ne na zo in ɗeban masu subhanallah shi muna garin nan abu ya kai haka da Allah ma zubar da kashin nan suka zubar da aka zubar da kashi ya kai ta wurin mai nawa ya ce yaran nan sun kai nawa ina tsammanin biyar ne aka ce ko bakwai naman ta adadinsu sai ya ce ma mai naman nan yanzu kana ganin nawa ne kilo zai kilo nawa zai rika isa su duk sati ya ce a ko kilo biyu aka ba su ya ishe su sati ya ce to ga kuɗi ka ba su na wata kaza ita ba su kullun su zo su ansa kullun su zo su ansa in Allah ya dawo da ni kuma ni daga asibiti zan je asibiti in Allah ya dawo da ni insha Allah sun daina wannan zan dinga sai masu naman na iya rayuwata in bi zan Allah ta'ala aka je aka sa ta aka yanko nama aka zuba mata abubu ita kuma da ta ga aka ta juya ta kalli alkibla ta ce ya Allah ina roƙon wannan bawa na ya Allah ka mai da alkhairi duk wani damuwa da yake da ita Allah ka mai maganin kowace irin damuwa ta duniya da ta lahira ya tafi ta ma ta tafi lokacin koma asibiti ya koma asibiti aka zo aka gwada lafiya ba ba ba ba komi aka gwada likitoci suka dawo aka ɗauko wancan tesis da aka yi aka duba ga abu datin yanzu babu suka ce kai da Allah wane magani ka sha bayan da ka tafi daga nan shi mai sha maganin komai ba to mi ya faru ba mu labarin ka tun daga radda ka ban mu har yau da ka dawo ba mu labari ya kwashe labari ya ba su ya ce shi ne sadaka ta warkar Allah ya warkar da ciwon nan ta dalilin wannan da haka ba mu ga komai ba yanzu koma gida kawai an baka magani kamar yadda ranar na baku labarin kan salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kace wannan malami ne imam ne ma na masallacin Kuba aka yi shi asibiti aka mai operation aka ce daga baya an zo an ga akwai jini a cikin zuciyan ya kwanta likitoci hankalinsu ya tashi aka ce kai hakuri sai an koma operation an zo an ga ga jini kwamfuta ta nuna jini ya kwanta a ciki aka fita suka tafi su je su shirya a tsawo a daukai a kai shi ɗakin operation a koma mai nas ta wurin aka ce in ka kalle ta ba za ka ma tsammanin ta san wani abu na abun nan ba ta zo ita ba ta san ko shi malam wane ne bane ta kira shi da sunan shi saboda a katin shi ta karanta sunan ta kira shi da sunan shi ta ce kafin a ƙara shigar da kai wurin nan kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da so ɗaya ne kai salati ya ce inna lil ya tuna a zuciyar shi ya ce oh yau gashi mu ke gaya mutane su yi salati annabi yau mu aka aka tunatar ya ce haka abu yake ya koyi salati bai ce yaki ba ke ce zaki ce in yi salati duk wanda ya umarce ka da abun alkhairi kakka kalle shi kalli mi ya ce ma ba shi zaka kalla ba kuma da muke maganan nan ku daina kallon mu ku kalli mi aka faɗi gaskiya ne to rike kaga kalli wanda ya faɗi magana ko ka girmai ko ka rena shi abinda aka faɗin shi zaka kalla kamar zunubi ne aka ce in ka tashi zunubi kakka kalli zunubin ka ganshi dan karami girman wanda zaka saba ma zaka kalla to shi ma wannan haka ne in aka faɗi ma abu kakka kalli mai faɗin girman abin da aka faɗin zaka kalla abin nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane in gaskiya ne kakka kalli mai gaya ma ko shi ya kasa bai iya yi kai tunda kana iyawa mm mm-hmm, kakka ce to kai kana yi ba dai gaskiya bane to kai kana iyawa yi ko shi ya kasa haka ne sai kai sai salatin nan da yayi salati guda daya aka ja ka dawo sai ɗaya ƙara dawowa a shirya a tabi da shi sai ƙara duba kwamfutan na ya ga abin nan babu jinin nan da aka yi magana babu yanzu aka koma ya kira sauran suka ƙara duba ku zo ku ga abin mamaki aka ce babu abin nan babu aka ce shi kenan shi abu ya ta babu me ya faru bayan mai cewa abin da ya faru salati aka ce yi kuma na yi to shi ne salatin kuma dama da ka koma cikin jila'ul afham kana ga abin nan ba da ka duba wurin za ka gani cewa daga cikin yin fa'idodin yi ma manzon Allah salati yana maganin ciyon zukata yana maganin masifar da baka maganta ba kai yana boye yi ma manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam musamman irin yau kun ga ɗazu da muke karanta Qur'ani har aka yi ka zaɓi ranakun da ko da wani lokacin baka samu dama ba kakka bari wannan ranakun su rika sulliya ba kai karatun Qur'ani ba komin kankanta shi aka ce ranar Juma'a ranar litinin ranar alhamis yau kenan sannan ba haka nan kuma ranar arfa sannan goman karshe na ramadan goman farko na zulhijja sannan shi ramadan ɗin gaba ɗaya waɗannan suna da gayatu a hammiya daga kana samun kaso komin ƙanƙanta shi ko da a sauran kwanakin baka samu ba to asarar ta fi karfi a waɗannan kwanakin kuma baka samu ba ita double ce asarar wancan so daidai ne Wala kuma ka ce maimaita mai faɗa in ce naki me yasa baka zo da zuwa eh wata rana a ranar dai ka zama kayi koyaushe ne dai ka za wato kaga zai wa wayo ka shekaru ba sun ce wani abu wato daga ne dan waske ta wani wuri a kare na to ai shine na ce maka ga zai waske ne ka shekaru shekaru ne ke aiki ya ce wani dai ka gani in ba biyo ta gaba ba biyo ta baya sai sharhi za a sharhi ranaku daga nan daga sharhi ba an ƙara maimaita su ba ya dabara a warji ne ana fiye kokari ya zama yana samun taso a irin waɗannan abubuwan ina ne saboda aka me zo da munan nema saboda aka aka ce gaba ɗaya aka ce wannan fakana ya saboda aka sai ba da gonan abin nan go uku muka dalilin raba gonan ko sai ya sadaka da su ya sa wa yadakhiru li iyalihi quta sanatihim wa yatasaddaqu bil fadli falamma mata yayin da ya mutu warithahu banuhu sai ya shi suka gaji wa warithahu banuhu ƴaƴan shi suka gaje shi qalu laqad kana abuna Ahmad suka ce gaskiya babanmu bai da wayo gako ne baban mu wawa ne shi kawai yana bata kudi idkana yasrifu ina hadhihi shay'an lil fuqara domin yana daukan wannan dukiyar yana ba fakire kuma ba yanzu ba haka ake samu ba injiniya ko yanzu haka suke ce yaran ko abinci dai da abinci kana ba wani guda daya ma in ba za a ba wallahi ka mutu sai an kasu ce a bari da dama mun gaji ma kawai kullum a ce daga gidanmu ne za a ba shi abinci an fasa yanzu an bari su ce babanmu baba ya da wayo baba bai san zafin kuɗi ba kaji kai da ka tara kuɗin za su gada wai shine suke ta baka san zafin su ba baka san wahalar su ba sai suka ce baban su wawa ne wai kullum kawai sai dauki abu ya rika badawa ga fakirai walau anna mana'nahum da za mu hana su mu kiba su mu la tawaffara zalika alaina da dukiyar ta kara yawa kaga sai mu ƙara samun wani abun nan wannan abun nan ne yaran yanzu suke wannan magana in kana sadaka ko kana wani abu sai waste of resources ne ko dan uwanka ne ka bashi riga ta wani lokacin baka yi sabo sai yaron ya zo ana ka za ka zaka bashi sai sai abun nan ne gara ma in kana so ka irin wannan to in zaka yi abun nan ɗinka ba ka shawara da kowa zaka ba ɗan uwanka ko zaka ba wani naka ko zaka wani abu kawai ka ɗauka ka bashi tsakanin kai da shi Allah kada ya san kana ba ruwansu amma ka ce masu ni ko so nike in bawa ne na kaza kana cewa sai saboda ni wani ma ya ce shi ya gama alaman duk ma abun ma su kake ma mugunta ma komi kana ta kwace kana bada ba ka so ka ba masu komi ko ko ce nan ya tambaye ka wani abu nan nan kaɗi amma yanzu gashi nan ka ce za ka ɗauka ka ba wani saboda me za ka bada ya ta faɗa kamar shi ya nemo ma kayan kawai ba ruwansu da abin ka bada kawai saboda abin nan ne yau wasu sun kai ga lalacewarsu ta kai ko su da ta haife su idan za su yi mata abu sai sun yi shawara ko su shawara da matarsu ko su shawara da wani abun nan ita ko mata ba kowace ce za ta ce a yi ba sai a amma aka zo wajen yin mamanta ba tana ce a to an ka ce mamanka to shi kenan ta ce a faran nan nan ba da ma bari kai ni na gama abin da tafi bukata ma ai kaza kaza daga nan ta ce a jira ko kaya ka ba ta je kasuwa ta so kayan sallah to mamanka ta a ƙarshe in kudin suka kare in ta dawo ka wace ce bata samu bata ce mama maimakon mama ita za a fara sai mawa to mama ce na ta babu kasan ko tun da an ce mama dole ka ƙara ba da kuɗi a koma ko ka bari mamanta ita bata samu zanen sallah ba amma mamanta fa sau zama haka ka gani dole ka kai shawara kawai ka tashi abin da kai niyya yi Allah ya hore ma za ka yi ma wasu kawai ka basu wanda kai niyya ka basu kawai ka basu abin da ka basu ta ma na ta ɗin ka basu in ka tashi kawai ka raba ka basu ga naki ke ma ba ma ibanci ga wannan na ni kuma shi kenan naka naka sai ka zo da shi ma nan ka wuce can ka ga masu da kanka ba ruwanka ba ruwan wani ya yasrifu harihi ai wannan walau mana'ana la tawaffara zalika alaina falamma azamu ala zalika uqibu bi naqid qasdihim yayin da suka yi niyyar yin haka sai aka ladabtar da su sabanin manufar su din aka yi masu inda su sun yi mugun nufi wa arhaba Allah bi aidihim ai albil kulliyah Ai sai Allah tabaaraka wa ra'sal mal wal ribh was sadaqa falam yabqa lahum shay'un Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kwashe abin da ke hannunsu aka kwashe asalin dukiyan da riban da sadakan gaba ɗaya ba abin da ya rage fallam ya ba kalahum shai ba a rage masu komi ba komi ya tafi ala ta'ala inna balawnahu ay mun jaraba su ay ikhtabarnahu qala ibn kathir hadha mathalun darabahu Allah ta'ala li kuffari quraish wannan misali ne Allah tabaaraka wa ta'ala ya kawo makafiran quraishawa fi ma ahada ilaihim min ar cikin abin da ya ba su na rahma al-azima wa atahum min an-ni'mati al-jasima da abin da ya ba su na ni'ima mai girma babba wa huwa bi isatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ilaihim aiko manzon Allah da ya masu ya fi kowace ni'ima girma fa qabaluhu bit takrib war radd wal muharaba amma kon sa an shi wannan ni'ima su gode sai suka fuskance ta da ƙaryatawa, da kin yadda da fada ma kawai suka fito na fito suka yaƙe shi ma qala al imam shaukani rahimahullah ai inna balawnahum ayyani kufa ba anna bane na inna ne wajen abun ne dan dora wasalin abun ne, haka inna ne kage nasu awo yake daukowa inna balawnahum ai yani kufara makka fa inna allaha abtalahum bil ju'i allah ya jarrabe su da yunwa wal da fari gaba daya bi da'awati rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka jarrabe su wal ibtila al ikhtibar shine a gwada mutane a jarraba su والمعنى أعطيناهم الأموال ليشكروا أي لا aka akace mun ba su dukiya ne dan su gode ba dan su girman kai ba falamma bataru ay ibtalainahum bil ju'i wal qahti yayin da suka yi girman kai suka ki godiya sai muka jarrabe su da yunwa da fari masifa ta samu mutane sosai kuma ko yanzu ne har yunwa ake ko ba yunwa ana yunwa ko ba baka sani ba ka sani akwai ma an sani ko kai da ka samu ka kai gidan yanzu ka rika ganin kwana nawa kake kake kai abu ka ga ya kare ko ba ba banna ke ba komai ake ba kaga kawai wop kawai komai ya tafi wop kai ma din kanka yanzu in ka cika wop in an nima ka dan ba kai koyi na sai ka ji kamar ma ba komai musamman kaga matasan nan da kake gani kaga yadda suke janye suke jan kaya sai ka sha mamaki ana yunwa suna matasa suna cin abinci sosai matasa suna cin abinci sosai kaga yadda suke jan kaya ba dan <laughs> wani zai ya tashi da wannan dan biredin da ya la wani ma dama dan ya nuna kada a gane ya cinye babban sai haɗo shi haka kawai ba haka ya matse shi kawai wuri daya dunkule ba za a yi dambe dan nan za ka ya tashi da shi ya cinye shi kawai hmm? eh, ya tashi mana sosai komi tsada komi ya tsada yana abubuwa ga sunan kawai na? ban ji ba ni sosai ta kasa ya to ana yunwa ya ba za a ci ba dole a ci cinye shi yunwa ake da an ci kafin ka ce kwabo za ka ji ana jin yunwa to yaya wanda shi bai samu ba kwata-kwata ai kaga abin babba ne ana yunwa a masu shiga nan ba sa gani ne in ka zo kawo abu nan da nan ka ga wof kawai an gama ai ana yi sau da abin nan ne so kowa ya rika ya rika kallon abin nan yana gode ma Allah tabaraka wataala kana samu kana dan yin hidimomin ka kana ta to kai ta gode ma Allah tabaraka wataala kuma ka rika tuno waɗanda kafi fi waɗanda ba su da shi kaga inda za yi wani abu kawai ka dan yi komin kankanta shi zai ga ya ba da fa'ida akwai ana ana yi kama balauna ashabal janna kamar yadda muka jarraba waɗannan masu gonan nan قال ابن كثير أي وهي البستان المشتمل على أنواع الثمار والفواكه بوناتي wanda ta tattara nau'ukan abubuwan amfani da kayan marmari da yawa a ciki وقال الإمام الشوكاني المعروف أي خبرهم عندهم أي wannan shine أي ko المعروف خبرهم عندهم shine وذلك أنها wannan abun nan labarin su sananne ne a wurin su sun sani wa zalika annaha kanat bi ardil yaman ala farsakhain min sun'a yace wannan gonan tana nan kasar yaman akan farsafi guda biyu farsafi guda biyu dama can ya gaya mana mil ko guda ka zane duk wani ɗin farsafi ɗaya mil uku talatatu amyal ko min sana'a da rajulin yu'addi haqqallahi ha asalin gonan ta wani bawan Allah ne wanda yana bada haƙƙin Allah a ciki haifa mata wa sarat ila auladihi sai ya mutu gonan nan ta koma wurin ƴaƴansa magada wa mana'un nasa khairaha sai suka hana mutane ko wannan alkhairin wa bakhalu bi haqqillahi fiha suka wa bakhilu suka rowa wa bakhilu bi fiha suka rowa da hakkin Allah cikin gonan nan suka ji bada qala al-wahidi hum qaumun min thaqif wasu jama'a ne daga kabilar larabawa da ake ce ma thaqif kanu bil yaman su suna yaman musulmai ne su warisu min abihin bai'a suka gaji wannan gona ita ce bai'a wannan kaddara ta gona a wurin babansu fiha jannat wata katuwa ce irin wannan gidan gona kato ga gonaki a ciki wa zuru'in da shuke-shuke wa nakhilin da dabinai wa kana abuhum yaj'alu mimma fiha min kulli hazzin lil masakin inda al-hasadi was-saram shi wannan babansu ya kasance yakan sanya kowane bangare in wajen dabino ne in wajen ware ne in wajen duk abin amfanin gonan nan yakan lokacin da zai girbe ya cire to yakan sa wani kaso ko zai yanke amfanin gonan yakan ware kowane bangare ware kaso na miskine ce wannan nasu ne a basu faqalat banu sai yayansu ko su suka dawo yanzu suna cewa almalu qalil wal iyalu kathir aka ce yanzu suka dawo suna cewa dukiyar dai kaɗan ce in an kalli yawan mu da iyalanmu ta yi kaɗan wal iyalu kasir sannan kuma ga wanda za mu ciyar da yawa ga ƴaƴa ga kowa ga komi wala ya sa'una an na fa'ala kama kana ya fa'alu abuna ba zai yi mu yi ba ba ta wadata ba wadata ba za ta isa mu yi irin abin da babanmu yake yi ba wa azamu ala hirmanil masakin saboda haka suka yanke shawara kai kada mu ba miskinan nan kawai shine abinda zai rage nan zai zama sofil abin nan ne kaga zai zama mana amfani haka suka yi fasarat aqibatuhum ila ma qassa Allahu fi kitabi sai ko ya zama karshen al'amari sai ya koma akiba abin ya zama na ya koma abun da Allah ya ba mu labari a cikin littafi qala al-imam al-kalbi yace kana bainahum wa bain sun'a farsakhani su waɗannan mutane kaga wancan an ce alwahidi ne ya ce to wannan alkalbi ne ya ce tsakaninsu da suna farsakhi biyu ne ibtalahumallahu Allah Allah sai ya jarrabe su bi an harrafa jannatahu Allah ya ƙona gonar gonan nan tasu gaba daya wa hiya jannatun kanat bi sauran wannan sauran din nan shi wannan wuri ne shi ma kamar da muka ce dauran to wasu suka ce sauran ne sunan wani wata gona ce da ta kasance a wani wuri da ake ce ma sauran wa sauran ala farsaki min sana'a shi sauran din shi kuma farsaki ɗaya ne tsakanin da suna an dai shakka wajen gari kenan kana sabu hadhihi aljanna ba'da raf'i isa bi yasi waɗannan masu gonan a zamanin su ne sun zama zamanin annabi isa bayan an dauke annabi isa ne da dan lokaci kadan wato kenan tsakanin fatara ne suke tsakanin lokacin annabi isa da lokacin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zama sun abunan sun yi wannan banna amma annabi ya zo mana da labarin mu ji dan kada mu maimaita irin yadda suka yi idza qasamu la yasrimunha musbihin yayin da suka yi rantsuwa suka ce sai sun yanke gonan nan tasu da asusu ba za su je su ɗebe kafin mutane su tashi suka yi rantsuwa ai halaku fi ma bainahum suka yi rantse tsakaninsu la yajzanna ay samaraha suka ce za su yanke la yajzanna zanna abun nan abin nan za su yanke gonan nan ta su samaraha lailan. da Allah alama bihin fakirun dan kada wani fakiri ya sani wala sa'ilu ko wani mai roƙo ya san za su bebe ya tawaffara samaruha alaihim saboda kayan mawarin nan ka amfanin yayi masu yawa wala ya tasaddaqu min hubi shai kuma ba za su yi sadaka da komi mutum da ba wanda ya gani kawai ta in an gani zai zama matsala sai aka ce maganan mu ta ɗazu wala yastafnun amma ba su ce insha Allah ba da suka baɗi wannan la yasrimunnaha musbihin ya ka ce wala yastafnun ba su ce insha Allah ba qala shaukani yani wala yaquluna insha Allah ba su ce insha Allah ba fa qila al ma'na wala yastafnun lil masakin wasu suka ce a istisna'in da suka yi ba su togace komi ba ba za su ba miskinai komi ba ne da suka ce za su girbe abinsu wala nun ba za su rage komi ba min jumlati zalika na alladhi fa yadfa'u bi min ilaihim daga cikin abin da ba za su rage ba ba za su kare yi ba Shi ne ba za su ba da komi ba cikin abin da babansu yake magana kala ikirama haka ya ce amma dai a ce wancan fi ko فطاف عليها طائف من ربك أي طاف على تلك الجنة طائف من جهة الله سبحانه sai wasu jama'a aka zo wani yanki na wata azaba shine wani yanki na wanda ba a so ya zo ya gewaye gona wa ta'ifu qila huwa narun ahraqatha hatta sara sauda wannan aka ce ta'if wuta ce aka yi tazo zo ta kona wannan wuri har sai da wurin nan ya koma baki kirik kaza fala muqatil wannan maganganun baya yi wa ayi su daga aka manya-manyan jigajigan malaman tafsiri suka faɗi daga ciki akwai imam muqatil shi ce waye wani abu ne wata wuta ce ta zagaye gonan nan ta kone ta kurmus ta koma baki kir suka zo da daddare suka ga gona ya za suka ce inna ladallun suka ce mun bata hanya ba nan bane oh, ba nan bane gonan saboda sun ga gona ta koma duhu gaba ɗaya gona da aka sani ga amfani ba iyaka yanzu ya koma baki kir suka ce gaskiya ba nan hanyar ba ne aka ce ina hanyar ne amma dai mun saba ma Allah ne aka aka ce sau da wakila ta'if wani suka ce wannan ta'if din da aka ce fatsafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun ta'if din da aka ce jibril aka sa aka sa la'aha jibril ya zo ya babbace gonan nan gaba ɗaya suka ga sai dai kasa kawai an ɗebe ta kai ko an sa Jibril wannan aiki ya ka gani wanda aka sa ya ɗeba gari ma gaba ɗaya guda biyar ya ɗaga su da fifike guda ɗaya ya taki garin ya yi sama da garin kafin ka ce kwabo an ji kukan an mala'iku sai da suka ji kukan karnukan su da kaji da ya sama da su sannan ya kifo gari biyar balle gona guda ɗaya a ce ɓaɓɓake ta ai ba wani abu bane wannan ga wanda Allah ya sa ya yi wakila ajabata afatun samawiyya wasu suka ce a'a kawai wata afa ce ta sama masifa ta sama ta sauko mata amma yanzu ba jiya ne muke ba da misalin jaura ba yanzu gona in komin gonan nan aka ce jaura ta bi kan gonan nan da kyau aka wayi gari ai shi nan gona ta soye gaba daya kame ba abin da zaka gani a wurin ko kai in ta tadda waje wannan jaura, an gama sai dai makabarta itace me yasa nake ta ganin masu bacci ne <laughs> masu bacci eh, ina wanda na gani suna bacci ai suna da yawa kawai tone tone ne ba za ba har da masu baccin waye wani haka da littafi ko wacce yake a cikin littafin ka daga so goma ko so ɗaya bai daga ba ina ya riga ya kai wani gari ya yi bacci su ko mata su nasu kamar takalmin nan ne kawai na kuturu a wafa tsuwa eh? ya tsuwa ya tsuwa eh, ya yau ya tsuwa ya shi aka tsuwa ya daga je kawai ku turo awa suka ce a a'lam ba sani ba mai yatsu ne ko mara yatsu ne wala kaga wala ala laila ta dare haka suke ce yasa ya sanyo a sakkwato in ka sa wannan takalmin ka shiga jama'a ba za su zaru ba wanda zai da zo kusa da kai mu fa malamin mu ne a cikin aji kawai yana karantar da wayin su da ya kawai ya zo ya ga wani aboki na kullum da wannan takalmin kullum ya ce kai fito nan ya fito aje shi gaban allo ya ce wanga takalmi ya ce tube shi ya tube shi ce to lahiyar ka lokacin sa wani ka ƙara zuwa da wani takalmi ba kare zama da ƙashi ya ce kun sa abin da muke ce ba wani takalmi a sokoto muka ce ya ce allahu a alamu, ce sai baka sani ba ko kuturu eh, in ne, kai karan ba ne sa wani takalmi na roba a ta wurin a tsaye ga kawai ana maka haka gefe gefe a ce haka a ce to haka sani ko ku na <laughs> na <laughs> ko dalibi ne ina za a bashe ta zama cikin dalibi ya ce za a ciro shi waje ya fito ya fito da shi waje ya ce cire takalmin nan mun gani ya ciro ta waɗannan ko zai da ya zo na wuri na tashi da tuna ce mai ce na takalmin ka ya ce dal zo kamar ce magana da mai ce ya zama ce sai ce wai to shi ne mata suna ta Allah wa Allah ba musan wanda take bacci ba musan wanda idan ta bi ba to ta za ta kawai ta ya kai na za ka zanji ziyarar bacci kawai a wani dai muna gani ya ce allahu alamu ya ce kuma wallahi malamin nan bai malami ne bi ma'anar kalima malam yana ya iya karantarwa dole ne ko yadda mu yake yi mu zama ƴaƴan shi kawai ta da mu ya babu ya tutusa wani karatu mu shanye da kai ine mana cewa zaru'ul khataya hasibil balaya <laughs> ce wata ce wallahi shi ne abin da su to abin malam sai yace sai ce yanzu bari in boko tambaya yanzu zai ji cikin na akwai wanda yake zuwa makarantar boko da irin wannan takalmin aka ce a ya wato dan nan kare na ta shi zaka ke zuwa to ba a da wannan karatun shi ne karatun gaske in ka kara zuwa da sai nema dukan tsaya ya kara zuwa da wallahi wala tunda dai ba zuwa makarantar boko da shi to <laughs> to wai duk da ke rena islamiyya na kyauta ina ne Wani aka wannan shine abin nan ɗinsu aiko gona ta koko ta kone gaba daya inna allaha arsala alaiha naran minas sama Allah ya turo daga wuta daga sama fa sarqat wa hum na'im ta kona gonan nan su ko masu gona na bacci fa asbahat kasari ta wayi gari kai ka ce karmami ne qala ibn abbas ai alkallail al'aswad kai ka ce wani irin dare mai duhu shine asarin a wannan wasu ka ce dare duhu in ka ga abu cikin dare ya yi baƙi ƙirin cikin nan ya yi kama da dare ko ya kama da wannan abu aldel muslim kenan shine dare mai duhu ta koma kamar wani dare mai tsananin duhu bin قال mu'amala كثير mu'amala معامله بنقيض المقصود شيني ايما mutum abin saɓanin manufarsa su ga abin da suke nufi وقال الفراء كالصريم يتي الليل المظلم شيني دري من دهو شيني الصريم ومعنى عنها أي حرقت فصارت كالليل الأسود تزمك من دري من بكي كري وقال الحسن أي سرم منها الخير أن ينشأ الخير قبعد يتقوم كما مرند أكي دندلين أبنا أو يقوني قبعد أي قطع ونادوا مصبحين سكي شرع ai walamma kana waqtu subhi nada ba'dhum ba'dhan yayin da asuba ta yi sai sashe ya kira sashe li yazhabu ila al-juzari saboda su je zuwa yankewa ai al-qata su je su yanke anabdu ala harfikum in kuntum sarimin suka ce ku sauri ku yi sammako zuwa gonarku har in dai daga sai kuke za ku jirbe ta to ku taso mu tafi da daddare ai turiduna saram kuna so ku yanke qala mujahid kana harsuhum inaban a wannan lokacin abinda suka sa a gonan inabi ne gaba ɗaya ko ina ta cika fantsalaku wahum yatakhafatu suka tafi ko suna kokoyewa ba sa so ai suna magana ƙasa ƙasa jauna fi ma bainahum suna magana tsakanin su bi haisu la yusmi'una la yusmi'una ahadan kalamahum ba yasbasu yadda wani ya ji maganar su ba Allah ya dukulanna hal yawma alaikum miskin kada ku yadda wani marashi ya zo wurin ku yau wal ma'ana Allah ya kula hadhihi janna al yawma alaykum miskin kada ku yadda wani miskini ya shigo wurin ku fa yatluba minkum an tuduhu minha ma kana yuqiha abukum kada ku yadda wani miskini ya shigo har ya samu dama ya roke ku ku bashi abin da baban ku ke badawa kada ku yadda qawluhu ta'ala wa gadaw ala harbin qadim aka suka tashi kan wannan manufar tasu suna ganin kamar za su iya suna tashi da wannan mummunan manufa tasu khalaqata da wa muqatil wal kayl wal hasan wa mujahid al hardu huna bi ma'ana al qasd suka tashi akan manufan nan tasu suna ganin ba wani abu da zai hana su za su iya yi لأن القاصد إلى الشيء haridun. domin wanda ya tashi zuwa ga abu ya ce zai yi to yakan yanke nufi akai zai yi wa ruya an qatada wa mujahid aidan annahuma qala ala harbin sun tashi akan hasada suna ganin za su yi ai ala hasadin ba suna hasada abinda baban su ke badawa wa sufyan wa sha'bi ala harbin ai ala ghadabin suna nuna fushi akan abinda baban su yake yi wa mujahid ai jiddin suka tashi da gaske wa qala ikrama ala ghaizin suna nuna damuwa wa ma'ana kadirin qala sha'bi ai yani ai kadiri na al masakin suna ganin suna da iko ba za su ba miskinan nan ba وقال قتادة قادرين على جنة جوي ai jannatahum inda anfusihim suna ganin suna da iko akan gonan nan za su je su ɗebe ta walamma ra'awha yayin da suka ga gonan nan qalu inna ladallun suka ce shahidu ma halla yayin da suka ga gonan nan tasu kuma suka ga abin da ya fada ma gonan nan min al'afati na wannan aibi allati azhabat ma fiha wanda ta tafiyar da duk abin da ke cikin gonar nan suka ga ya kare ai ai ma fiha qala ba'dhum li ba'd sai sashe suka ce ma sashe qabbalalna tariqa na. mun kuskuren hanyar gonar nan ba ta nan bane walaysa hadhihi ba hanyar bace gaba daya thumma lamma ta'allamu wa alimu yayin da suka ji raɗaɗin abin suka gano annaha jannatuhum jannatuhum gonarsu ce وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما فيها من الثمر والزرع suka gano Allah ya tafiyar da abin da ke cikin gonan nan sun rasa duk abin da ke ciki na shuka da kayan marmarin nan qalu bal nahnu mahrumun suka ce ai mu ne yanzu aka haramta mawa ai ko mun ja makan mu ai hurrimna jannatuna bi sababi ma waqa minna an haramta mana gonan nan yanzu ta dalilin abin da ya faru daga wurin mu min العظم على من المساكين masakin min akan niyan da muka yi cewa ba za mu ba miskine ba ko kaɗan kada mu ba su to yanzu gashi nan masifa ta same mu qala awsatuhum sai wani wanda yake tsaka na karamin su daga ciki ya gaya masu ya ce masu alam ko ko wanda ya bi su lura da abubuwa ya ce masu dinnan ya ce wanda ya fi su adalci ya fi su sanin ya kamata ya ce masu ai sai da na gaya muku kamar yadda kuka gani lokacin a kisa annabi yusuf ai kuma wannan yahuda da abin da suka zo yi ba daidai ba sai masu magana aka ce shi ya fi su hankali ya fi su tunani ya fi su tausayi suka zo suka ce uktulu yusuf ya ce a la ta kakko kashe shi alqahu fi ghayabatil jubb ku dai ba shi kawai cikin kogon lidiya ba ba'du sayyara sai kuma ku dawo ku kuma ku yi nadama ku zama mutanen kirki ashe ba daidai za su yi ba ai ya gaya masu ma ishara to kaga da ba dan zuciya idan ta so abu ba sai hawa ta danne tun da ya sai wasu kako kashe yusu amma in kuna so ba yadda za a yi sai kun raba shi da baban shi to ku jefa shi cikin rijiya kawai daga nan in ya so kuma sai ku dawo mutanen ku zo ku tuba ku zama mutanen kirki to har za mu zo mu tuba mutu ashe ba daidai bane abu sai suka ce ina haka za su yi su dai suka yadda da wannan suka jefa shi cikin rijiya suka dauko falale sai da suka kira shi bai ansa hey yusuf ya yusuf shi kuma ya ɗauka tausayin shi za su je su fito da shi a rijiyar nan ya amsa sai suka ce a ɗauko dutse a jefa masa ya ce a haba ku jefa mai dutse ku bar shi dai kun dai yi wannan sun kuke dai manufa ku raba shi da baban to kun raba shi da baban kun jefa shi rijiya ai abin zai mai yawa ku kyale shi ku bar shi a rijiyar nan har a zo a tsintai suka zo suka tafi suka laɓe kuma wani wuri kamar aka laɓe suna jira su ga zuwa tsintai duk dai ya rika a dai kada mu koma kisan wani ma har ya tambaya a ciki wannan muke wai zuwa wata ba karanta a waka ga dai yahudan kuma wannan yake nuna cewa mutumin duk da ya alkhairi wallahi sai ya ga alkhairi bi yadda za a yi kun gani cewa aka dalilin wannan alkhairin da ya kusan guda uku na farko ya ba da shawara kada a kashe annabi yusu na biyu aka ɗauko wannan falalar aka zo jefa mai ya ka a jefa mai sannan da fataken nan suka zo tsintashi da abin nan ba aka ce bawa ne aka ce za su faɗi masu ba za su saya ba su kuma shi soke a raba su in aka zo fataken nan ba su saya ba za a je a koma su mai azabar da ƙashenta sai sun kashe shi da aka saya wani wuri kawai da arhan nan sai ce an sallama masu ya ce ku sallama masu kawai su saya su tabu da shi sai ka sallama masu da arhan nan dalilin dai tun da dai so suke su raba shi da baban nan to kada a yi abin da zai ƙara dawa wurin su shi kuma annabi yusuf da suka ce ya ce ya so a lokacin ya ce ba gaskiya ba ne ni ba bawa ba ne ‘yan uwana ne sai ga in ya ce haka nan yahuzan na ya nuna mai kada in fa ya ce ‘yan uwan shi ne suka ya ƙara dawa hannun su yanzu ko maganin sakon abu za su tunda wannan bai ci nasa ba kashe shi za su sai nuna a a saya kawai da harha aka tabu da shi shi kuma yake cewa dan kasu ce dan uwansu aka tabu da shi ya tafi daga nan aka zo aka zo maganan Binyamin shi ma ya nuna ga damuwar shi aka kama shi ga damuwar da ya ce shi ba zai koma garin nan ba shi bai iya zuwa su ido hudu da baban shi ya ga hawayen baban nan ce gaskiya ba zai iya zuwa ya fuskanci baban shi ba bayan ga alkawarin da aka yi lokacin annabi yusuf yanzu kuma an yi maganan binyamin ya yi rantsuwa shi ne babba ya ƙara koma ya fuskanci fuskan baban nan ya ga kukan baban nan ya ce shi ba zai iya ba saboda aka shi zai zauna a duniya ko dai Allah ya ba da mafita ko ko ya mutu kawai ba haɗu da baban shi ba amma shi da ya koma ya ga baban nan sai ce su sai dai kuma in wani abu Allah ya sa an samu mafita baban mu yi min afuwa ya ce ya yafe min na samu labari to ina iya dawo ya ki zuwa sai ku ku koma kawai ku bashi labari ga abin da aka yi to sai Allah ya daga ƴaƴan shi ta dalilin wannan aka ce har duniya ta tashi kusan waɗanda suke rike da duniya ragaman nan yahudu ne yahudun nan ƴaƴan shi ne asalin zuriya shi ne aka ba duniya aka saka masa saboda aka ba wanda suka yi mulki ƴaƴan shi da jikokin shi da tattaba kullun shi suka rike duniya gam kamar ƴaƴan yahuda na saka shi daga shi daga zuriya shi an gane ma ko to da waƙinsa za ba da ba an koma amma ba da wala yi ko akwai fa'idoji sosai qala mujahid da haka shi wannan nasu wanda yake mai tunanin qala ibn abbas wa mujahid wa ghayruhuma ai a'daluhum wa afdaluhum wanda yafi su adalci yafi su daraja a cikin su wa khairuhum wanda yafi su alkhairi yace alam aqul lakum ba na gaya maku ba ba na gaya maku wannan abin da kuka yi ba ai laula tusabbihun ba na ce maku ba amma ba kwa tauzihi ba kwa gode ma Allah ba kwa toge na ce maku kada ku yi maganan nan kuma da al'amari zuwa ga Allah kar ku ce ba za ku bada abin nan ba kuka kaji qala mujahid wa ghayruhu ay laula tastasnun ba kwa cewa ba ku ta kowa ba ko ba ku ce abin nan ba lokacin wa kana istisna'un fi zalika zaman tasbihan su a lokacin istisna'in su in suka ce insha Allah shine nan da ya ce masu alam a kullakum laula tusabbihun yana so ne ya ce Kamar cewa ya eh, ba na ce maku ba da kuke maganan nan ku ce insha Allahu saboda su a lokacin insha Allahu yana cikin tasbihinsu. idan ka zo abu ka ce insha Allahu yi tasbihi in ka ce masha Allahu yi tasbihi ko mu in ma in ka ce masha Allahu la kuwata illa billah ba yi tasbihi ba ne? masha Allahu fa'ala wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billah in kai kai tasbihi to su ne da yace musu alam aqul lakum laula tusabbihun yana ce musu ne ba za ku yi istisna'i ba ku ce insha Allah qala suddi wa kana istisna'uhum fi dhalika zaman tasbihan kun gani a ce insha Allah a wancan zamanin to tasbihi ne qala ibnu jarir al-qabari rahimahullahu ta'ala wa huwa qawlul qa'il insha Allah shine mai magana yace insha Allah to yayi tasbihi kuma gashi nan yayi makansa abun nan ba wa qila ma'anahu halla yusabbihuna Allah wa hal halla yusabbihuna Allah wa tashkurunahu ko wa yashkurunahu ko ya kamata ya zama daidai ne eh inda nan ne sai dai a da ɗaya sama a da a da su duka sama ko a da su ƙasa ku rika lura da wanda yake ta eh ba zai yi a ce la yusabbihuna Allah sannan kuma wa tashkurunahu sai dai a ce halla yusabbihuna Allah wa hu" ko a ce halla tusabbihuna Allah wa hu" ya fito na ehe mu dauki wannan ko halla tusabbihuna Allah wa hu" ko zai mu diga shi sama ehe halla hunan lahawa me zai sa ba za ku tsarkake Allah ba tu hunan lahawa wa tashkurunahu ku gode masa alama a atakum wa an'ama bihi alaikum mun ga ya fito daidai ka abun nan ne wata rana ba fa malamin ne yake kuskuren ba wajen inji ne wajen buga shi shi ne ba ko wajen karanta zai ba zai bai faɗe shi haka ba dawa to masu rubutu ne an zo inji wata rana sai wajen wajen setting abin sai ga an damɓara ma dubo shi ma inji ya diga ma dubo a sama saboda haka nan me zai hana ku tsarkake Allah ku gode masa akan abin da ya ba ku to daga nan fa sai suka dawo ai kaga suka ce qalu subhana rabbina inna kunna zalimin ƙarfi ya tabbata ga ubangijin mu lalle mun zalunci kanmu mun yi cuta shine kuma mahallu shahid zumun cewa kissan azzalumai ne hayatu zalimi ga sunan ne ya fito wani yana ta karanta ta to ina ne sunan zaluncin ya fito gashi na ai ba sai da yawa ba guda ɗayan nan ya yi ta ai tanzihan lahu an yakuna ai zaliman fi ma sana'a bi jannatina sarki ya tabbata ga Allah ya kasance zaluntan mu wajen abin da aka yi mabonan mu fa inna zalika bi sababi dhanbina wannan dalilin zunubin mu ne allazi fa'alnahu Wannan mu ne da kanmu muka yi makan mu wa qila ma'ana tazihuhum al istighfar wasu kace tazihin nan istighfari suka yi Allah mun tuba kamar mu ne mutum wani lokaci har sai mutum zai ce Allah na tuba Allah Allah Allah mun tuba Allah tubi eh ko <laughs> Allah mun tuba mu matubi an tuba sosai kenan ai nastaghfiru rabbana min dhanbina muna roƙon Allah ya gafarta mana daga zanubanmu inna kunna zalimin mun zalunci kanmu ali anfusina fi man'ina lil masakin da muka hana miskine muka ce ba za mu ba su ba atau bi ta'ati haythu la tanfa kun ga sun zo da da'a lokacin da bata da amfani sai da abu ya faru kamata yi kafin lokacin kafin nadama wa nadamu wa tarafu suka yi nadama suka yi tirafi da abin da aka so su yi haythu la yanja a lokacin da abin ba zai bada wata fa'ida ba wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin mu. sai sashi dama kullun an ga wahala aka ake sashi duya kalli sashi aka fara zargin juna ayyalumu ba'dhum ba'dan sashe na zargin sashe alama asarru alaihi akan alama kanu asarru alaiha ka abinda suka doge a kai mimman ilmasakin min haqqil ajzad na hana ne wannan haƙƙi na girbi da ake badawa amma kana jawaba ba'dhum li illal illa al-i'tiraf a ciwon wal Na naka ba da sashe ya masashe sai kowa ya koma yana cewa laifinka ne laifina ne laifinka ne Kalu ya wailana. suka ce kaitonmu inna kunna taghin mu ne muka saba ma Allah muka ketare iyaka da mun bi abin da babanmu yake da wannan abu bai same mu ba wannan ko ya nuna mana wani wani abu ya nuna mana yana daga cikin wafa idan mahaifi yana da kirki akwai mahaifan da za ka gansu masu albarka ne masu kirki ne amma ranar da ba sa nan ƴaƴansu mallan sai su koma duk wannan abin da suke suna ganin ma ba su kirki ba wani yana da gida ya ban mutane na zama ciki su kore su wani ma babban masifa ma ya kai ga wani ya mutu ya bar masallaci 'ya'yan nan sun zo sun kwace masallacin sun rushe shi wai ya zama gado ya zama cikin gida shi fa ya gina masallacin nan yana raye ana sallah a ciki amma wai ya mutu wai ƴaƴa su taso su ce wai su suna son a wannan wani ya zo ya bar filaye ya bar gidaje ya bar kaza a wani filin akwai masallaci a ciki suka zo suka ce su san gaba ɗaya wannan biya ko gado su ba za su yadda a gama masallacin ba suka kwace ko kuma a zuwa saya aka yi tsadar tsiya sai an saya yanzu su suna son kuɗi shi kuma da ya bada ana an fara masallaci a wurin ba gama ba amma sun kwaci bayan ko a nan ne aka gaya mana cewa wani da ya zo mutuwa ya kira 'ya'yansa ya gaya masa ya ce mayan na mutu ina so duk mutanen da suka saba da alkhairi na yanzu kar su rasa komi sai fuskata ya zama fuska ta ce kawai ba sa gani amma duk alkhairin da na saba yi a ci gaba kuma suka ci gaba da haka wani har sai da ya kara ma wani kyauta wani aka ce baban shi na ba da mutane dinari ɗari ɗari duk wata ɗari ɗari sai koma yana ba su ɗari ba ɗaya ɗari ba ɗaya ɗari ba ɗaya aka tambaye ya baka cika mana kamar yadda mahaifinka yake yi suka ce ya ce gaskiya na so a cikin cika maku koma in wuce amma ba na so a ce na kamo babana kirki shi yasa na tsaya ni ba ɗaya saboda wannan ɗayan kada in kamo babana amma ya fasa wani aka ce baban shi ya ce a bashi 25 yace kawai tun da haka nema an baka 25 din an kara ma wasu kai dan saboda wafa babana kana hudda da shi bayan bayan nan ka ci da ni ya nuna kai mai cika alkawali ne an safa zai Allah guburo ba wai an sa zai an ya zo ma ya ce babana na da rai kana ansa a wurin shi kuma da bai nan ka zo an sa kai kai mutumin kirki ne ba ka cika alkawali ka ga wanda yake baka ga ƙari wani almajiri ana sadaka gidansu an saba sadaka yanzu ba aka zo sadaka bai gidan ya leko ya ce ma mai aiki ba shi ɗari biyar ya dawo ya ce ya ce ranka ya daɗe ɗari biyar ɗin dinari zan ba shi ko dirhami ya ce tun da dinari ne ya fara zoma a rai ka ba shi dinari ɗari biyar da aka ba shi shi ko mai aka ba shi kawai mai gida ya fito ya ganshi ya ki tafiya yana zaune yana ta kuka ya ce saƙon da na ce a baka ba a baka ba ne ya ce an ni. kawai na tsaya ina kukan ta'aziyya ne na mutuwa in radda ka mutu ya ce ko na mutu na ba za su daina ba za su ci gaba za su ci gaba da wannan namun yi alkawari da su alamin kaji kukan ta'aziyya yake ya ce kuka tun ban ka mutu ba ne ni na tsaya ina kuka na na ta'aziyya mai irin wannan alkhairi radda bai nan wa zai ci gaba ya ce na? za su ci gaba na yi alkawari da su za su ci gaba za su dora su gaba ko ba na nan za su ci gaba ala zari kaji ita eh, ai shi ta yi wai kukan da yake wai tun kafin ya mutu ne yake ta'aziyyar kukan shi yanzu irin wannan radda bayanan a samu wannan abu ya ci gaba kuwa sai ce insha Allahu za a ci gaba ƴaƴana za su ci gaba ba abin da za a rasa bayan bana nan sai dai fuskata ba da yana ganin yaya da yanzu a zuka kazo yana ganin wanda ba ka ba da kamarta wasu su fara kwashe kaya matan mutum mata aiko a ɓoye sef ya za su bari a ɗebo ladi kai dai ka yi abin da za ka iya yi kana raye kafin ka mutu wallahi a rabi yanzu ba za su gina wa masallaci ba sai wanda Allah ya taimaka Kalu ya wailana suka yi wannan dai suka ce ai asina mutajawizina hududallah mun ketare iyaka da muka wannan tsallake dokokin Allah bi man il fuqara wa tarkil istithna wato mun hana fakirai sannan kuma mu ce illa in insha Allah ba qala ibn kaysat ai tsai tagaina ni'mallah wato mun ketare mu abun nan ba mun ketare mu abun nan ni'imar Allah mun yi falam nashkurha ba mu gode ba kama shakaraha abuna min qablu kamar yadda babanmu ya koma ya gode ثم رجعوا إلى الله وسألوه sannan suka koma zuwa ga Allah suka roƙi Allah cewa Allah ya canza masu ayu awwidahum bi khairin minha Allah ya canza masu da abin da yafi fa qalu asa rabbuna muna roƙon ubangijin mu an yubdilana khairan minha Allah ya canza mana abin da yafi wannan gona inna ila rabbina raghibun lalle mu kan masu kwaɗayi ne wurin Allah mun tuba kaga su ai sun mai kokari sun ma koma sun gane kuskurensu sun tuba sun koma ila innahum ta'aqadu fi ma bainahum wa qalu kuma daga nan suka kulla alkawari tsakanin suka ce in abdalana Allahu khairan minha in dai Allah ya canza mana abin da ya wannan gonan ya bamu wani na nas'a an la nasna annaka ma sana abuna wallahi za mu yi ko sai mun yi abin da baban mu ke yi mun gane kuskuren mu yanzu inna ila rabbina raghibun ai muna nema wurin ubangiji ai talibuna min alkhairi rajuna li afwihi aka ce ka zalikal azab a irin wannan azaba a mithlu zalikal azab alladhi balawnahum bihi irin wannan azaban da muka jarraba su da shi naftali ahla makka shi za mu jarrabe mutanen makka ko ko muka jarrabe su ay balawnahum ala balawna ahla makka ta azabar duniya haka muka jarrabi mutanen makka da azabar duniya wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun azabar lahira ita ta tsanani da sun sani ay ashaddu wa a'zam ita ta fi girma tafi tsanani tafi girma law kana al mushrikuna ya'lamuna annahu kadhalika da mushrikan makka sun san haka ne na walakinnahum la ya'lamuna sai dai ba su sani ba ne shine masifa ana ali bin abi talib radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha anil juzad bil layl wal hasad bil layl annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana yankan amfanin gona ko girbi da daddare kada a yanki kayan amfanin gona cikin dare ko kuma a yi girbi da daddare yasa za ku ga kawai ba a yi da za a yanki ko tumu za a ciro to za a ciro ne ko da safe ko kuma da marece amma dare magariba na yi a ce a yanko tumu za a ce ah, a bari sai gobe kuma ke nan gobe tau inda kasan ina inda kasan tumu yawwa ko kai ne shi ma ne <laughs> ya dawo ya zartubu ba a garin kwana noman gero ba gero garin sai dai gyada ko saboda cin kuli kuma kwa gero na ya sa gero ke tsada da an dauke mana gero an kai garin ku to na baka san tumu ba shi kenan? to gero lokacin da ya fara ya kai yayi zangarniya yi wannan to ce nace zangarniya ma ko baka sani ba kaji rikici goma da ashirin to zo gero in ya kai can sama ya yi kwari sun ba ka wanda ya zaka ga ba zai gane mai da kuma ba ku yan uwan shi da ba na kira sunan su ne kawai ina kyale su eh, in na yi ma kai ka rika ta hada a hada su eh, da uwan shi da yawa ba su da ina gani wana hmm. ne nan an hana kada a girbin wannan kada a yanka min fawaidil qissa rawahu al-baihaqi أي من فوائد القصة أن أصحاب الجنة لما أتوا بهذا القدر اليسير من المعصية كدوبة يا إنما سبونا ننسك زود ونن غرغدن أكي غنين أنك أن سابو دمر الله جنتهم سي الله يروس غنم سي حلقة فكيف يكون الحال في حق من عاند الرسول تو يا حال زي كسانشي ga wanda yayi manzon Allah musu ya kiyarda da manzon Allah wa asarra ala al-kufri wal ma'siyah sannan ya doge akan kafirci da sabo wa mana azzakata tuwala umri ya hana zakka iya tsawon sa bai taɓa bada zakka ba wanda basu ba sa bada zakkar dukiyar suna cikin masifa sani ne kawai ba su yi ba koko sun sani suna ganin abin kamar wasa ne masu kuɗin ƙasar nan da za su cire zakka yadda ya kamata da da yawa wasu sun fita daga cikin damuwa saboda aka ba sa yi in an ce masu su yi ba su yi sai mutum ya abin da ya ga dama kawai ko ya cire abin da ya ga dama ko kwata-kwata bai cirewa to kuma ko ka cire abin da kaga dama in dai ba daidai kai ba bata yi ba dole sai ka yi ta daidai iyayenka daidai ne sai dai an samu wani wuri da baka sani ba kai kuskure amma da gangan ka cire abin da kaga dama to shikenan bata yi ba wa qala al-qurtubi qala ba'd al-ulama wasu imam al-qurtubi ya ce wasu daga cikin malamai sun ce man hasada zar'an aw jadda samarahu ay an yuwasi minhu man hadarahu aka ce duk wanda ya girga kayan gonan shi ko ya girga wani amfanin gonansa to ya dan samma wanda ya halarci wurin ko da bai kai zakka ba ko da ba za a yi zakka ba ai da ka gani mutum ko mangwaro ya ɗebo mutane na kusa da wurin sai ɗiba ya sassanma mutane ya sassanma makwabta ya ɗaimu amfanin gona ya sassanma mutane yanzu ka bin kana da gona a yanzu kana da masara sai ka je kayo buhu guda da gona kana so a gaggasa ba sai ka sassanma makwabtanka ba ka aika ma wannan goyo kaza kaza da masara ku ba ku ɗanci ga masara kana gani wannan kamar wani abu ne ba ƙaramin alkhairi ba ne in ka ɗebo amfanin gonanka ko kaɗan sassanma wanda ya zo wurin wa zalika ma'ana qawluhu wa atu haqqahu yawma hasadihi ku ba da hakkin sa ranar girbi ku cire wa annahu zakka wannan ba zakka ba ce ma bai kai zakka ba ma in ka ɗebo ka san musu to malle na zakka na uku anna muwasatal faqir wa ita'il miskin min almal idan mutum yana ba miskini ka ɗan zabtari wani abu na kuɗinka ka ɗan zabtari wani abu da Allah ya hore ma ka san ma fakiri ko miskini min almal na dukiyarka kana dan san mai hisnun hasinun wannan wani katanga ce kai makanka babba wa dir'un waqi min al-afati wal bala ka samu wani sulke ne ka sa na kariya na duk wani aibi da zai sauko da wata masifa kai mata kariya ya kuka gani a wannan magana babba ce haka take in dai Allah ya hore ma wani abu kana gutsuran ma wasu kana dan san ma wasu ciki ka dan gutsura ka san ma wani to ka sa ma kanka wani hisunun hasid wata babbar kariya wa jir'un waqi ka sa wani sulke na kariya min al-afati wal bala na dukkan masifu da bala'o'i ka tare su kama a fil hadith dawu marbakum bis sadaqah wa hassinu amwalakum biz idan kuna da marar lafiya kuna so ya warke ku yi sadaka kun gani nan sai da naje wata rana na naje na tarar da wani marar lafiya a kwance a kan gado bai fa iya tashi na ce to za mu yi addu'a na farko Allah ya bashi lafiya Allah ya warkar da shi kuma insha Allah za mu yi addu'a na ce mai amma ya labaya kuma banda nan to ai sadaka ban ce ba ka yi ba ka ƙara yanzu da kake kwancen nan ka ƙara sadaka ka yi sadaka saboda mun karanta na karanta mai kisan tsohon da na ba da labari na karanta mashi maganan wannan abdullahi bin mubarak da wani mutum wani kurji ya fito mai a gwiwa aka ce ruwa ke ta kwarara ta wurin nan nama bai fito wurin ba balle warki aka ce ya tona ma mutane rijiya a kusa da inda suke amfana yadda ruwa ke bulbulowa naman nan zai bulbulo na karanta mai kisan imamul hakim da aka ce wasu abubuwa sun fito mai a fuska ya mafarki cewa wannan hadisi ya mafarki dawo marbakum bai sadaqa kawai ya tuna ya je tona wani wuri ana ɗiban ruwa shikenan cikin sati biyu ya warke na gaya mai duka karatun nan sai ce la ai sadaka ana yi ana sadaka sosai na ce a'a ina nufin yanzu da ka kamu da ciwon kuma sai ka sa yaranka su ƙara yin sadakan nan wallahi mutuwar nan muka yi ta musu ya ce shi yana sadaka wanda ba yi kawai alhamdulillah to har yanzu yana kwanci wallahi har yanzu yanzu wajen shekara bakwai kenan yana kwanci kuma bai mutu ba yana yana cin ukuba ko daga gidan sama bai iya saukowa ni kuma na daina zuwa gaida shi tuntuni to me zan gaishe shi na je na yi ma siya kan wallahi na daina gaida shi wai kwanaki sai da wani ya tambaye ce ka je da ga ce ba za ji ba wanda ake mana ba baya ji na in koma malamin in koma in mai ba zai yi ba ba zai yi ba gardama ma muka riƙa yi ba wadda wanda yi ta isa ne zai kara na ce mashi watan da ka yi da Allah ya karba yanzu da baka da lafiya ka yi ko ka sa yaranka umarni kawai ba za ka bada kuɗi na nan ya ce a ba kawai ayi sai ba ni ce a bani ba sannan ya ta yaran shi su ɗiba su je su yi su yi a wani wuri ya ce ban ce dama ba ka yi ba amma yanzu da kace kwancen to yi sadakan kuma da fatan wannan abu ya ce ai shi sadaka kan ba iyaka sun ta yi a alheri suna ta yi ya ce to alhamdulillah ba amma yanzu yana kwanci zai ya fitowa <laughs> arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu jahilta hu ma la yadurruka ja shine wannan saboda haka kuwarkar in kana da ciwon. kuma ya anan aikace na gaya maka wani ya kira ni wata rana ya ce wallahi a gwari ni yake ya ce suna da ɗan uwansu ya yi rashin lafiya ba inda ba kai shi ba aka dawo bai iya tashi amma da ya tuno da wannan maganan da muka karanta littafin a federal secretary muka karanta wani littafi aka yi wannan magana. wallahi ya zo ya ce a haɗa kuɗi a yi wata gada wata hanya ko wata hanya da ana bi ana wucewa yanzu ba ta wuto gaba ɗaya a gyara gadan nan malam da aka yi gadan bai sati ɗaya bai tashi ya tashi garas shi da kanshi ya bugo ya gaya min ce sun yi amfani da wannan abin su sun gani a aikace annabi ya faɗi magana a ce za a yi ma shakka ba sai dai rashin imani ba in kana da rashin lafiyan da ya dame ka aka rasa kanshi aka rasa kawawun shi ko wani naka kai ta yin sadaka ba ta mu kai ka kawo nan ba ka tafi duk da ka ga dama ka kai sadakar can kai ta sadaka ka sha abin mamaki saboda annabi ne ya ce dawo marbakum bis sadaka. ku warkar da marasa lafiyan ku da ta hanyar yin sadaka wa hassinu amwalakum bizaka ku kare dukiyarku kuma da fitar da zakka in kuna fitar da zakka kun tare dukiyarku kuma ta kariya ka cire ka kai dinda ka ga dama amma dai ai amfani da hadisin shine mahallu shahid naktafi bi hada ya fito ko in sai wani ne ma zamu yi kai gobe akwai gobe babu ko gobe qur'ani za a tafsiri ne ba babu ba sai ra'a sama insha Allah a ci gaba mujira asu nabiyin takallama ba'da mautiha ko wannan manzo ta takallamu ko kan wani annabi tana magana bayan ya mutu aka ji kai da magana za mu ji inda kai ke magana insha Allah sati gobe jibi banda gobe jibi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين